ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون duk wanda ya biyayya ga Allah ya biyayya ga manzansa kuma ya miƙa wuya ga hukuncinsu kuma ya tsoraci abin da zai ja shi zuwa ga sabo kuma ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da hannuwa da hannunsa to irin waɗannan su ne kaɗai masu tsira a duniya da lahira